Gwamnatin tarayyar Najeriya ce ta soma fito da wannan tsarin na kaka faru gage domin tsugunar da Fulani makiyaya tare da zimmar kaucewa yawace yawacen su wanda ake hasashen na zamowa musabbabin tashe-tashen hankula da kalubalen tsaro. To sai dai yunkurin na gwamnatin tarayya ya haɗu da kakkausan suka da rashin amincewa daga wasu sassan ƙasar ciki kuwa har da shugabannin wasu ƙungiyoyin Fulani da ake abin domin su lamarin da yasa sa gwamnatin ta dakatar da shi. To sai dai tuni wasu gwamnatocin jihohin Arewa musamman masu fama da kalubalen tsaro suka sha alwashin ci gaba da wannan shirin a zaman wani sashe na hanyoyin magance tashe-tashen hankali da ake ta'allakawa da fulani 'yan bindiga jihar zamfara wacce ta daɗe tana fama da ayyukan na 'yan bindiga ta kasance ta farko da ta fara aiwatar da shirin wanda gwamnan jihar sokoto aminu waziri tambuwal ya kaddamar da shi a matsayin babban bako na musamman a ƙauyen ranji da ke cikin ƙaramar hukumar mulki ta maradun zai nuna kulawa ga rayuwar da makiyaya suka ciki wadda tana tattare da hatsari kuma da rashin kulawa inda an ka fito zai ba su su kansu kwanciyar hankali na cewa gwamnati ta halkalto da su don inganta abin da suke yi da kuma inganta rayuwarsu. Mu'assasin aikin na ruga gwamnan jihar Zamfara Muhammadu Bello Matawalle ya yi bayanin dalilan da suka haifar da kafa rugagen na Fulani. Ruga is aimed at the way of life of our Fulani community. ya ce aikin kafa rugajen fulani na da manufar kyautata rayuwar al'ummar fulanin makiyaya har ma da hausawa ta yadda za su dace da wannan zamani da muke ciki babban matsalar da ake fuskanta a jihar dai shine yawaitar munanan tashe-tashen hankula da ba taba ganin irin su ba da aka gano cewa sun samo asali sakamakon rashin guraren kiwon dabbobi da kuma hanyoyin su da wannan muke fatan wanzar da nasarar da muka samu ta dawo da zaman lafiya a jihar Zamfara to kowane tasiri wannan aikin zai yi wajen kawo zaman lafiya a jihar tambayar kenan da na yi wa wasu fulani a ƙauyen na ranji shehu bello to gaskiya haka da an ka ce za a hila ni, to tsakani da allah yanzu mu, kama an wanke baba ne yana son aure ga budurar da ya kaso kuma an kawo mai to tsakani da allah ji ba mokin komi lahiya garin su yake sannan shi lahiya eh, amina shehu alhamdulillah kuma mun ji daɗi wallahi kuma mun gode ma Allah mun gode ma ma'aiki alhamdulillah muna buƙatar riyoji muna buƙatar gidaje muna buƙatar tituna muna buƙata tunda dai Allah ubangiji madaukakin sarki ya taimake mu da alheri ne mun samu zama lahiya a karkashin shirin dai za a samar da rugagen fulani uku a jihar ta zamfara ɗaya a kowace mazaɓar ɗin majalisar dattawa inda kowace za ta ci kuɗi naira miliyan dubu biyu da miliyan ɗari takwas kowace kuma za ta kunshi giggina gidaje da samar da manyan hurumin kiwo da makarantu da asibitoci da kuma sauran ababen more rayuwa murtala faruk sanyin na muryar amurka daga gusau a najeriya